sallama da fatan alheri a gare ku ku dukan ku masu sauraron mu da maritan nan na Alhamis biyar ga watan Mayu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mintoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook shi ma kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna ejin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya fm a sauran sassan kasar ta Nijar masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Dama kowace Alhamis shirin yau da gobe shirin matasa akan kiwon lafiya ne. Kuma a yau baƙonmu shine Profesa Muhammad Kabir na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, kuma ƙwararren likita a ɓangaren lafiyar jama'a. tare da shi za mu duba alaƙar da ke tsakanin kiwon lafiya da kuma jahilci da talauci. Haka batun yake Jamila. To amma za mu fara ne da karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo mu ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. To a Facebook mun yi muku tambaya cewa a ganinku jahilci da talauci na da alaƙa da kiwon lafiya? Ga amsoshin wasu daga cikinku. Yau da gobe ai matukar akwai jahilci da talauci to kiwon lahiya ba zai yiwu ba. Misali matukar mutum jahili ne to bai san yadda zai kare kansa daga kamuwa daga wasu cututtukan ba. Haka kuma matukar mutum yana fama da talauci to ba shi da sukuni na sayan maganin da zai magance cutar da take damunsa. don haka da jahilci da talauci ɗan juma ne da ɗan jummai wajen haddasa cututtuka saƙo daga comrade bashir sharif unguru mataimakin shugaban ƙungiyar muryar talaka na ƙasa Hakika akwai alaƙa tsakanin jahilci da talauci da kiwon lafiya domin sai akwai kuɗi wato an kore talauci sannan za a iya zuwa asibiti sau da yawa za a je asibiti amma sabida babu kuɗin magani sai dai a fasa neman lafiya. Sako daga Mustapha Ibrahim ɗan malumfashi. Yau da gobe ai wannan amsa a hili take. Ganin da damar mutanen da ba su da ilimi har yanzu a ƙauye akwai dubban waɗanda ba su barin matansu su je asibiti awo ko kai yaro ƙarami asibiti ko kemis. Shi ma talauci da nasa gudunmawar. ganin idan ka je wajen likita zai rubuta magani tun kana da kuɗin saye har ka gaza. Na gode ku tashi lahiya sako daga Usman ji Jibril Huntuwa. Tabbas, jahilci da talauci na da kyakkyawar alaƙa da kiwon lafiya. In muka yi la'akari da cewar yin tunanin zuwa wajen likita don duba lafiyar jiki shi ma ilimi ne wanda jahili bai da shi. Sannan kuma magunguna da likita ya rubuta maka bayan duba ka su kuma arziki shi ke sayan su ba talauci ba. Sako daga Haji Shehu. Yau da gobe kwarai da gaske jahilci da talauci suna da alaƙa da kiwon lahiya, domin duk mai ilimi zai barranta da jewa rayuwarsa ga dukkanin ababen da za su jewa shi cikin haɗarin kamuwa da cututtuka. A ɓangare ɗaya kuma da dama daga cikin mutanen da ka rasa rayukansu ko kuma fuskantar matsin rashin lahiya, in mun duba za mu hango akwai matuƙar talaucin da suke fama da shi. wanda hakan kan jagoranci cututtuka su yi musu damƙar dambun ba'u ba don sun so ba. Sako daga Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar Bagu Gusau. Tab, ai talauci shine ma yake da babbar alaƙa da kiwon lafiya. Idan muka duba irin rayuwar da muke ciki, kama daga ruwan sha, abinci mai inganci, magani a asibiti, mahallin zama da dai sauransu. Idan ba ka da kuɗi, duk sai ya gagari mutum a ƙasar nan. Kin ga kuwa talauci yana da babban alaƙa da kiwon lafiya, Allah ya ba mu arzikin da shugabannin da za su kula da lafiyarmu ɗari bisa ɗari. Sako daga Abba Yadi a Kuyam. Akwai alaƙa dai tsakanin talauci da kiwon lahiya. Dalili ko a nan shine a duk lokacin da baka da lahiya idan baka da kuɗi babu magana zuwa asibiti tunda abin ya koma harkar kuɗi. Eh to shi ma dai jahilci yana da alaƙa da kiwon lahiya domin yana kawo cikas ga harkar lahiyar mutane musamman na karkara. a wasu lokutan ma za ka ga mai kuɗi ga kuɗin kamar su kashe shi amma saboda tsananin jahilci ba zai iya kai kansa ko wani nashi asibiti ba saboda yana ganin kamar idan ya kai shi asibiti asarar kuɗi ya yi kaito da jahilci da kuma talauci allah ka ba mu ilimi ka kuma wadata mu sako daga abdullahi muhammad mayyama yau da gobe hakika talauci da kansa ma babban cuta ne idan kana da shi abubuwa biyun nan za ka samu Idan kana da shi, za ka sami ilimin. Idan ba ka da shi, ko ka je asibiti sai a dinga maka tsawa. Idan kana da shi, kuna zuwa asibiti ma, dokta ko baya asibitin, za a mai waya, dole zai zo. Wannan daga talauci kenan, babban cuta ne. Sako daga Mad 7. Tabbas, amma jahilci ne kan gaba. Misali za ka ga mara lahiya baya da jini ko ruwan jiki, amma sai a ita masa turare, hayaki, ko za ka ga mace tana naƙuda contraction kwana ɗaya kwana biyu kwana uku har abin da yake cikin ya mutu amma kawai za a ci gaba da jiƙa wannan shaho wannan har ita ma mai juna biyu ta mutu saƙo daga faruk yahuza asara turƙashi lallai kam jahilci mummunan ciwo ne a wannan rayuwar amma ina mamakin waɗansu mutane da suka fifita kuɗi akan ilimi za ka ga cewa waɗansu kawai burinsu su tara dukiya amma ƙwaƙwalwa cike da duhun jahilci. Saƙo daga Jinai da Ahmadu Doro. Sosai ma kuwa, jahilci ke sawa mutum ya zamna da larura ba tare da ya san illar zama da wannan cutar ba. Hakanan kuma talauci na sawa mutum ya zauna da cuta a jikinsa ko da kuwa ya san illarta amma dole ya haƙura ya barta a jikinsa tunda ba shi da yadda zai yi saƙo daga fahad a magaji masu saurare ku gyara zama. Yanzu lokaci ne na tattaunawa kai tsaye ta wayar talho da ƙwararren likitan ɓangaren kula da lahiyar jama'a Profesa Muhammad Kabir na asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano. Jamila kin shirya? Na shirya. Profesa Muhammad Kabir, salamu alaikum. Hello, Profesa. Barakatu. Yawwa, kana jin mu? Ina jin ku. Yawwa, to, salamu alaikum, Profesa. Alaikum salam. To, muna godiya sosai da ka samu dama kuma na san kuna cikin jarrabawa ma, amma ka ba mu dama mu tattauna da kai mun gode sosai. To, madalla. Yawwa, a yau muna tattaunawa ne akan alakar da ke tsakanin jahilci da talauci da kuma kiwon lahiya. Mm. Kuma mun yi tambaya a Facebook masu saurare sun amsa, kaji yawancin amsoshinsu duk sun yarda da cewa akwai alaka tsakanin talauci da jahilci da kuma kiwon lahiya. Me za ka ce a kai da harin harko Profesa? Abin da zan fara cewa amsoshin da suka bayar gaskiya sun burge ni kwarai domin sun nuna cewa sun san akwai alaka tsakanin talauci da jahilci da kuma cuce-cuce. Mm. Wannan dangantaka da daɗiyar dangantaka ce wanda tuntuni masu ilimi suka san wannan dangantaka kuma masu ilimin yadda ƙasa za ta kasance cikin kyakkyawar ah, cikin kyakkyawar zamantakewa mm-hmm. sun wallafi wasu abubuwa da ake cewa ƙudurin sabon ƙarni da hausa kan ce millennium development mm-hmm. to shi wannan sabon karni kudurin da aka yi na mashi yana da kuduri har guda takwas kudure-kudure har guda takwas wato su ne millennium development goals hmm. to a cikin abubuwa guda takwas din nan da yadda ƙasa za a tabbata ƙasa ta zauna cikin kasancewa mai kyau guda uku na kula da lafiya ne da kin ga duk ƙasar da babu kula da lafiya sosai ba za a sata a cikin ƙasashe wanda take wata ya zama kammalalle ba mm. saboda haka kula da lafiya ya zama dole kuma tabbas jahilci da talauci suna jawo cuce-cuce sosai kamar yadda waɗanda suka bayanin nan suka faɗa hmm. kuma nan gaba ma za mu ga yadda shi jahilci kan kawo ah, cuce-cuce hmm. ah, jahilci da talauci sannan kuma su kansu cuce-cuce ma za su kawo jahilci da talauci hmm. idan mun ci gaba da tattaunawa. Yawa, to Profesa wannan magana da kai na kudurori takwas na ƙarni idan muka duba akwai magana kuma da ta shahi siyasa. Yaya kiwon lahiya da siyasa kuma suka alakanta da juna? To, kafin ci gaba da na ɗazuna ya kamata in ce shi talauci. Mm. Duk inda aka samu jama'a al'umma suna zaune ba su samun abin da ya kai dala guda a rana. dala ta amerika mm-hmm. to ana cewa mutanen nan suna cikin talauci kuma ta can an daɗe ana cewa dala ɗaya amma yanzu ma abin an ɗaga shi ya zama dala biyu to amma a nan kuɗin yadda kuɗin daraja kuɗi yake mm. dala biyu za ta kama kamar naira ɗari hudu kenan a gwamnatarci. Mm. dan za ka sai dala ma ta bayan fage ya fi ɗari hudu amma a gwamnatance dala biyu ya fi naira ɗari hudu ko mm. kuma ya daidai da yake da naira ɗari hudu mm. to wannan muhimmiyar tambaya da kika yi ta meye alaƙar siyasa da kiwon lafiya lafiya na eh, al'umma sosai akwai alaƙa dalilai guda uku wanda suke sa wannan alaƙa na ɗaya waɗanda suke tafiyar da al'amuranmu na siyasa wato da yawan su su za su zauna su tsara mana yadda za mu tafiyar da sha'anin lafiyarmu kuma su ba da abubuwa da ake bukata kuɗi da kayan aiki da komai na tafiyar da lafiya. Mm. To mafi yawansu 'yan siyasar nan ba su san hanyoyin da za a bi a tafiyar da sha'anar lafiya wanda ya dace da mutane ba kawai dai za su faɗa da ka tunda yake ba zama suka yi aka yi wani bincike sosai da abubuwan da ya damu mutane ba zama ne za a yi watakila an karanta a wasu littattafai ko wasu manyan likitoci sun ce kaza amma su ba a je wajen mutanen an ji abin da mutane za su ce ba an ji abin da ya dame su an ji ta hanyoyin da ya kamata a bullo sha'anin lafiyarsu to haka ake abin da su masu tafiyar da siyasa da kuma sha'anin tafiyar da lafiya ana yin abu duhu na dukan duhu hmm. sannan akwai uh, kuɗi da ake bayarwa na kama a budget akwai majalisar kungiyar duniya ta lafiya wata WHO mm. ta kan ce lalle kada a bada kuɗi ga lafiya da ya gaza kaza to amma sau da yawa in an duba shi lissafin kuɗin wato budget sai a ga ko kaɗan bai kai wannan ba kuma koma ya kai ɗin ba a san watakila abubuwan da za a mai da hankali a kansu ba sannan na uku kuma akwai maganar cin hanci da rashawa a gaskiya a ƙasashenmu akwai za a zauna a da kuɗaɗe a ce ga kuɗaɗen da za a kashe kan sha'anin lafiya amma in ka duba ka fi diddige sai ka ga wallahi ba a kashi fiye da hausa ba su shiga kan wannan ayyukan da za a yi na tafiyar da lafiya ba ɗaya cikin hamsin ɗin ya shiga aljihun jama'a. Hmm. Kuma wannan abu ne wanda ba za a ji tsoron ba. Kuma wasu lokaci akan samu shugabanni wanda sun dage kan cewa lallai sai an hana wannan abu. Domin har abada idan kuɗi da aka ce za a yi amfani da shi hmm. ba a yi amfani da shi ne abin ba yadda jama'a za su samu amfanin abin to ba za a samu ci gaba ba mm. wannan yana daga cikin dalilan da ya sa rashin tafiyar da ayyukan lafiya samun lafiya suke ta ci baya a kasashen mm. mu mm. Yawwa, Profesa Kaji amsoshin da masu sauraron mu suka bayar kuma da yawa sun yadda cewa akwai alaƙa tsakanin wato jahilci da talauci da kuma kiwon lahiya kuma da yawa mahi yawa sun mai da hankali ne kan ilimi gashi mutane sun fahimci wannan alaka ta ilimi ko kuma in ce ta jahilci da rashin eh, da kiwon lahiya amma har yanzu akwai masu jajircewa suna adawa da wannan karatu dai da zai kai mutane ga samun ilimin da sa 'ya'ya makaranta sai muka ga kamar ba mu gane ba akwai bayanin da za ka iya yi kwarai kuwa malama akwai bayani da za a yi domin fahimci yadda wato rashin ilimi ke haifar da cuce-cuce. Hmm. Na ɗaya dai wanda yake da ilimi kamar yadda kika ce shi ne ya san hanyoyin da zai bi wanda zai kare kansa daga samun cuta. Hmm. Mai ta sha'anin cuta kullum kariyar ta fi ce sai ka bari ka samu cutar kaji an warkar da kai. Mm. a yanzu misali idan kana da ilimi na ɗaya dai tukuna in kana da ilimi cikakke kudin ma da za ka samu idan shi sha'anin cuta ya tashi kamar yadda na ji ɗaya daga cikin wanda suka bayani a wanda suke aiko muku da bayanai suke hmm. za ka fi samun inda za ka je ka biya kudin da za a duba lafiyarka sannan kuma in kana da ilimi shi ne za ka san hanyoyi da ya kamata ka ta inganta kamar misali muhallinka ke zaune da ɗakinka da kake zama da irin ɗaki yadda iska da ya kamata ta shiga ta shiga da ruwa mai kyau ka sha ruwa wanda yake ba ruwa wanda ya gurɓata ba da ruwa yana ɗauke da cututtuka da yawa tafi yadda za ka za a rinda wato najasa hmm. a taba gida da bawali duk waɗannan abubuwa da kuma kauda abubuwa wanda su ma sukan jawo cuce-cuce kamar yanzu cutar lasa da ake taba a kwanan baya hmm. an alakanta ta da wata irin gafiya in kana ta da gafiya ne ko bera in duka kana tare da waɗannan za su iya zuwa su hau kan abincinka sa wannan cuta sun ga rashin ilimi mm. in akwai a ilimi za a san cewa kamata ya lalle abinci ya zama a kulle da ba wani wani tsira da zai zuwa ya hau saboda haka waɗannan abubuwa wanda ilimi za su iya sa ka gane to in ba ilimin ba za a gane ba Mm. Ah, wannan shine bayani kan amfanin ilimi kuma a gaskiya ina mamaki a cewa har yanzu akwai waɗanda sun dage su kada a yi ilimi ah, mace ta yi aure to aure kwarai sunna annabi ce to amma kuma neman ilimi ma a yi ilimi yana daga abu na farko da ubangiji lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam mm. yake tunanin yadda abubuwan da suke aukuwa a cikin jama'ar da yake tare ya za a yi su gyaru ubangiji abu na farko da eh, ya cewa sai ba shi ne ya nemi ilimi na mm. ikra kuma haka ni ne mamaki mu musulmi mu ya kamata ma mu mu ne akan gaba akan neman ilimi kowanne domin annabi akwai sallahu alaihi wasallam akwai hadisin sa da yake gaya wa jama'arsa yake ku nemi ilimi ko da a birnin sun mm-hmm. to a lokacin ku birnin sun kama wato a ce wata tafiya ce wadda nisan ta ba zai misalci ba a lokacin mm-hmm. amma ya ce a nemi ilimi ko da za ka je birnin sin to jama'a ya kamata a gane neman ilimi abu ne muhimmi kuma abu ne da zai sa ka samu lafiya abu ne wanda zai kyautata arzikinka abu ne wanda zai kyauta zamantakewarka da kai da iyalinka da ma wanda wanda yake tare da kai. Mm. yawa Profesa Muhammad Kabir, a taka fahimta me yasa har yanzu in ce Malam Bahaushe da yawa daga cikin ba ba duka ba amma akwai Hausawa da yawa waɗanda sun jajirce sun ƙi su tura 'ya'ya makaranta a taka fahimta me yasa haka me ka wannan jajircewa abu da ka jawo wannan jajircewa wato dacan mutum yana da 'ya'ya da yawa suna taimaka masa kuma an an haihu mutum sai ka ga yana da 'ya'ya ashirin talatin amma watakila ne goma sha ne za su rayu har su zama yadda za su girma a amfana da aikin da za a yi kuma mafi yawan kashi tamanin na cikin mutanenmu a aikin da suke na noma ne saboda haka za su taimaka wa iyaye wajen aikin noma wanda shine babbar sana'a akwai mawaƙa sukan ce sana'ar yan arewa noma aikin yan arewa saboda haka idan ka ɗauki ka kai su makaranta ai ka ga ba wanda za su taimaka ma a noma to amma wannan yanzu duk ya wuce babu zancen ya'ya su zauna su za su taimaka noma in allah ya ma arziki ka samu mashin ɗaya sai ta ma aiki a rana guda na noma din mm. wanda ya'ya goma za su ɗauki wata guda suna yi ma. Mm-hmm. Saboda haka dalilan da duk jahilcin ne da rashin wato sanin amfanin abun domin har yanzu akwai mutane inda za a je ana samun kuwa a ɗan bashi to Allah ya kakace ina da yaya don ba na so su yi boko har yanzu mm-hmm. a garuruwan na kuma garuruwan mu wai ba cikin birane ba amma kashi tamanin kusa ɗari na cikin mutane a cikin ƙauyuka suke zaune kuma wannan jahilci yana na kuma akwai wanda suke haɗa ma ki ilimin zamani da ciyawa ya kaucewa addini mm. wannan ko kaɗan ba haka ba ne mm. wallahi ba san abubuwa da yawa kan addini ba sai da na je makarantar sakandare aka shekara biyar ana koya mun ilimin addinin musulunci muka sauke ziya ana fassara ta a mana bayani muka yi arba'una hadisi ana da bayaninsa da komai sannan muka yi tafsir daga sabbi zuwa nasi shi ma da komai da bayani a nan mutum ya so mu sani da kuma da ɗan karatu da muka yi na allo muka zo muka haɗa abu ya tashi amma sai da muka je makarantar bokon nan abin ya samu ya kankama muka fara gane addinin da ne shi da kuma yadda ya kamata a bauta wa mahalicci. Mm-hmm. Yawwa, Profesa. ka yi kyakkyawan bayani akan alaƙar da ke tsakanin kiwon lahiya da kuma siyasa idan muka duba za mu ga shugabanninmu na siyasa kamar ba zan so in ce suna da ko karancin ilimi ko ko menene kamar ba su damu da yawa babu wannan fahimta ta jajircewa da tabbatar da cewa sun samar wa talakawansu kyakkyawan tsari na kula da lahiya kiwon lahiya mai inganci? To, ba zan yi ma shugabannin siyasa kuɗin gora ba, amma a gaskiya, a gaskiya mafi yawansu ba wani damuwa da suka yi da talaka. Abin da suka sani kawai aljihunsu. mutane za ka ga sun samu sun samu sun samu amma dai kullum daɗa ne masu ke daɗa ga sunan muna ganin su an mm. ce ma ku fito ku gaskiya ku faɗi ina cikin abin da kuka mallaka in za ku shiga makani domin in za ku fita a santo da wanne kuma kuka fita ku faɗi abu da wuce idan mutum ya samu wani ansa abubuwa ya wuce kima ta hanya ba ta gaskiya ba za a iya ganewa amma an sun zo rubuta abubuwan da suke da shi sai su yin gaskiya hmm. to shi kuma abin da yake ban mamaki ko da yake ubangiji da mai ya faɗa kamar bismillahir rahmanir rahim a suratul mudassir ubangiji ya kance bismillahir rahmanir rahim sarni wa man halakatu wa yadda wa ja'altu lahu malan mamduda na shahuda mm. kuma hatta na su mai ɗama Allah ya ba shi uh, dukiyar kuɗi ya ba shi dukiyar yaya ya ba shi kuma jin daɗi a cikin wannan dukiya amma kullum haɗama ya daɗa kullum haɗama ya daɗa ashe tun tun ubangiji ya gaya mana akwai irin wa'annan mutane wanda wanda suke da wanda suke su gabanci haka ya samu ɗan tuwansu da ɗan kunansu da sauransu in ya ci ya samu sau biyu ko sau uku a rana shi kenan yan abin da zai sai ɗan sabon alawaye ya yi riga ya yi wa matarsa ya atafa shi kenan amma wanda suke da shi wallahi su ne ba sa tunanin kowa in ban da kansu kuma in ban da tunanin kansu kullum tunanin a masu kiwon da za su kara kuma abin takaice su ake turawa wasu shugabance mu su wakilce mu su shugabance mu ba sa wakilta kowa ba sa shugabanta kowa illa kawuna hmm. wannan shi ne gaskiya hmm. yawa profesa lo yawa su bace na yi masu kudin gora eh, Eh yau wato Profesa lokaci ya fara ɗaga mana hannu amma zan so in ji ta bakinka game da matakin da gwamnatin shugaba Buhari ta ɗauka na hana jami'an gwamnati zuwa jinya ƙasashen waje. Wannan yana da kyau, to amma kuma akwai abubuwan da ba za su yiwu a iya maganin su a ƙasashen namu ba. Don ba mu da kayan aikin, ba mu da mutanen da ko muna da mutanen da za su iya aiki. najeriya akwai kwararren likitoci duk sanda ka je wata ƙasa ta duniya kamar amerika ingila france da waye za ka ga likitoci najeriya kuma suna yin ayyuka yadda kowanne baturen likita zai yi hmm. amma mu nan saboda ba kayan aiki saboda haka hana mutane tafi ƙasashen waje neman lafiya ya kamata a yi shi a hankali an ce gaba ɗaya za a hana to a wani fa'in wani abu ya same shi ko da yana da kuɗin sai dai ya zauna kuma ya mutu saboda haka abu ne da za a tafiyar da shi a hankali a yi wani asibiti wanda zai iya kula da cututtuka mafi yawa a manyan garuruwa kama a yi a abuja a yi a lagos a yi a ibadan a yi a kano a yi sannan a hankali ana yi samun a sa kayayyakin aiki na maganin kowace cuta to sai a samu sai a hana amma in yanzu aka tashi aka ce a hana a gaskiya akwai wanda yana da abin zai iya zuwa a yi masa maganin amma ba zai iya eh, samu ya samu maganin ba duk kudinsa in dai a ƙasar nan zai zauna mm. saboda haka ya fita ya samu abin amma dan an ce kada a bashi kuɗi daga central bank wannan ni ban da suka in yana da kuɗinsa da yawa in ya shiga jirgi ya tafi kuma shi zai biya kuɗinsa inda za a yi masa magani ya tafi ba za a hana shi ba amma a ɗaibi kuɗin ƙasa ne yadda yanzu ake cikin matsatsi da gwamnatin da suka gabata a gaskiya cikin sace kuɗin don idan mutum ya ayyuka lissafi ana cewa irin sata da kai wallahi in kana da kyakkyawar zuciya ba sai ka fashe da kuka ne <laughs> mutane za su tafi kudin nan ne dai yawa muna godiya sosai Profesa muhammad kabir da ka ba mu dama muka tattauna da kai mun gode sosai da fatan masu saurare kun anhwana da darussan da ke cikin wannan shiri namu mun gode sosai Profesa. yawwa kuma waɗanda ke biye da mu a Facebook kamar Sa'idu Macida Ado da Abubakar Isa da Muhammad Bello Ibrahim da Murtala bala daura da Ismaila waja ku duka muna muku godiya sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya.